وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان بي حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha hudu ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da uku ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu tani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga lazima road angwari mijiya ne kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanon surorin alkur'ani suratu ali imran mun kwana a aya ta saba'in da bakwai a jiya jerin gwanon majalisin tafsirinmu na bana wannan shine majalisi na goma sha shida muna cikin aya ta saba'in da bakwai sai lokaci ya mana halinsa a jiya muka ce idan Allah ya ƙara raya mu a yau za mu ƙarasa ma'anar wannan aya da kuma hukunce-hukunce da ke cikin wannan aya Allah maɗaukaki yana cewa innan ladina ya shitaru innan ladina ya da bi'adin wa aimanihim zamanin qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ألا مدوككية إن الذين يشترون بآل الله للي وأن سكي warware alkawarin Allah suke siyar da shi wa aimanihim da kuma rantsuwansu samanin ƙalila don kuɗi ɗan kaɗan da za a ba su a cikin al'amari na rayuwar duniya a matsayinsu na yahudawa ko nazara ko kuma malamai da ɗalibai ilimi a cikin wannan al'umma saboda kuɗi da za ka samu a wurin mai kuɗi ko wani distinguish ko wani honorable ko shugaban ƙasa ko gwamna ko kuma mai sarauta wanda yana da abin hannunsa a tambaye ka akan doka na Allah saboda wani abin da za ka samu a hannunsa ka juya ma'anar aya ko hadisin saboda ɗan abin duniya da za a ba mutum Allah ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirah irin wa'annan mutanen ba su da rabo a lahira wannan kudin da suke samu a duniya da aka ba su suka juya ma'anar aya ko hadisi ba abin da Allah ke nufi ba suka ce shi Allah ke nufi saboda ɗan kuɗin da za su samu a wajen masu kuɗi ko masu mulki ko masu sarauta Allah maɗaukaki ya ce ba su da rabo a lahira wala yukallimuhumullahu Allah ba zai yi magana da su ba a ranar tashin alkiyama saboda yana fushi da su wala yanzuru ilaihim Allah ba zai yi dubi zuwa gare su ba na rahama yawmal qiyama ranar tashin alkiyama wala yusakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi saboda wannan mummunan aikin da suka yi wajen yin ƙarya saboda a faranta wa wani rai duk mutumin da za ka mai karya a dokar Allah saboda yana da wani abin hannu da zai baka zuciyar ce ba ta isa ta mai da kai mai kuɗi ba kuma don ya hana ka zai isa ya mai da kai talaka ba duk abin da zai mallaka a duniya sawabin na mulki ne ko na sarauta ne ko na matsayi bai isa ya baka abin da Allah ya hana ka ba kuma bai isa ya hana ka abin da Allah ya baka ba amma saboda san rai da kwaɗayi sai ka biye masa ka juya wannan to ga irin hukumar da Allah ke masa akwai hadisai guda uku wanda imamu ibn kathir ya ambace shi a ƙarƙashin wannan aya hadisai ne guda hudu jiya mun karanta guda daya hadisi na farko shine hadisin imamu ahmad hadisin abu zar Allah ya kara yadda a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa ya ce salasatun la yukallimuhum mutane uku Allah ba zai yi magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yanzu ilaihim yawmal qiyamati Allah ba zai yi dubi zuwa gane su ba na tausayi ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah kuma ba zai tsarkake su ba duniya da lahira walahum azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi ranar tashin alkiyama suwaye wa'annan mutumin kultu. ya rasulallah man hu abu zar jundubi bin junada radiyallahu anhu yace sai na ce su waye wa'annan mutanen raya ma'aikin Allah abu zar yace khamu wa khasimu sun tale sun yi asara in dai wa'annan mutanen sun tale sun yi asara وأعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرات وزل الله ينانا تولنا مغانا زوبكم irin wa'annan mutanen Allah ba zai yi magana da su ba ba zai kalle su da idan rahama ba ranar tashin kiyama kuma ba zai tsarkake su ba sa'annan suna da azaba mai raɗaɗi sai dai faɗa haka sau uku Kala sai manzan Allah ya ce, Ka mu a wurinmu in ka irin wa'annan mutanen ba za ka ɗauke su kowa ba. Manzan Allah ya ce, Na farko al-musbilu mai taka wancansa. Ka mu ba wa kallon jona ba iko. Wanda yake taka wandansa, wandansa yake wucewa idan sahu in dai wannan ya wuce idan sahu ɗaya kai ɗaya daga ciki ne ba ni ba na ce ba da za Allah ya faɗi da hadisi yana karanta sai ka duba wannan ina ya kai in dai ya wuce idan sahu to nan na ɗaya dan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi tabbacin irin wannan hadisi sai da na bukar sai ya ce ya rasu Allah inna izari ya sarki. illa an a zani na yana kwadewa saboda sai na bakar bayi da jiki siriri ne yace in na sa na daura zani na sai ya kwade sai ya kai ƙasa ina gani ya kai ƙasa sai in ƙara daure shi daga shi sama sai manzo Allah ce banda kai kaga yana ne yana mai da jiki kenan kamar kai ne wannan ga ya wuce idan sau sai ya kamata kai ta yan biyu ka gaya wa telanka ya daina maka ɗinki ya wuce idan sahu ɗaya kenan in ya wuce to nannaɗe shi daga sama ya tsaya daidai idan sahu ne full stop ɗinka wannan ba ra'ayi na bane maganar manzo Allah ne mutumin farko kenan na biyu wal munfiqu sil'atahu bil halati al wanda yake siyar da kayansa da karya rantsuwa na karya. a ce da Allah nawa ne wannan ya ce dubu goma ya ce haba mana a wannan garin zan ba da dubu biyu sai ce wallahi ko shi bai siye shi a haka ba kuma karya ne to kaga wannan Allah ba zai yi magana da kai ba ranar dajin alkiyama ina yin kasuwa wannan sako ne gare ku sannan ba zai kalle ka da idan rahama ba sa'annan kuma ba zai tsarkake ka ba sa'annan gana da azaba mai radadi siffa guda hudu kan wannan ne kaga mutum na biyu kenan ko waye na uku sai yake wal mannanu mutum mai yawan goji ya maka abu ya maka goji ai ne na mai kaza ai ni ne na mai kaza ni ne na siya mai kaza ni ne na bashi gida kaza ni ne na bashi kaza abu kaza da ka gani ni ne na bashi to kaga wannan na farko dai baka da rada. na biyu Allah ba zai yi magana da kai ba ranar tashin alkiyama na uku Allah ba zai kalle ka da idan rahama ba na hudu Allah ba zai tsarkake ka ba na biyar kana da azaba mai radadi ga wa'annan laifuffuka a wajen mutane ya ba sa ga shi wani laifi babba ko amma ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah sun rawaito sa haka Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na biyu shine har ila yau daga ali bin umaira al-kindi kala khasama rajulun min kinda wani mutumi daga cikin eh, wato mutanen kinda sun samu husuma yuqalu lahu imrul qais bin ali sunansa imrul qais dan ali rajulan min habara mautin sun sami husuma da wani mutumi na wajen habara maut ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi arzin akan kasa ne kasan wani inda zai makwabtaka da kai ya ziye fili to sai ya danne ka fi yadda zai yi ya zabtare wani yanki na filinka saboda ya jika kuɗi sai ya yi sai inda ya wurin ba faƙaba ala bil bilbayyana sai manzon Allah sallallahu alaihi Sallam sai ya yi hukunci ga dan abaramaut ya ce saboda ya kawo dalili manzan Allah ce na kare filin wancan kuma ne kawo dalili ba bai kawo shaida na cewa filin nasa ba ne wannan kuma ya kawo shaidu wanda zai sa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amince da shi ya ba shi gaskiya to ya yakun lahu bayyana kuma ba yi da shaida فقضى على امرئ kai باليمين sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce to kai kuma kai rantsi tunda shi wancan ke kawo hujja cewa nasa bane kai kuma ka rantse cewa wallahi wannan dinin taka ce wallahi kawai ya wadatar ba sai ka ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ba ranzo nan Najeriya wallahi shi ke na rantsuwa ce tallahi rantsuwa ce billahi shi ma rantsuwa ce sai ka hada rantsuwa guda uku ka shiga uku rantsuwa uku sannan ka kara da la ilaha illan ai ai ba la na mai yawa wanda Allah ce ka rantse wa qala al-hadarani mutumin maut sai ya ce in amkantahu min al-yamin ya rasulullah ذهبت ورب الكعبة أرضي in ce ka ce wannan mutumin ya rantse na rantse da Allah ya ma'aikin Allah dukiya ta za ta tafi dukiya ta za ta tafi kenan fili na shi kenan ya tafi don wallahi zai rantse zai rantse ka za akwai mutanen da kome za ka ce mai wala ta ya rantse qur'ani ai shi ne mafi sauki a wurin sa ya rantse wai dan ka ce mai ga qur'ani ya rantse wala zai rantse kuma ya san ƙarya ne baya shakka shi zai rantse shi wannan mutumin imrul qais sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ka wato dini na zai tafi kenan ta wannan mutumin wallahi zai rantsi to me ya faru shine yace fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man halafa ala yaminin kadibatin duk wanda ya yi rantsuwa na karya liyattafi'a biha mala ahadin dan a yanke dukiyar wani abasa lafiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadaban zai haɗu da Allah Allah na fushi da shi to tun Allah na fushi da shi ba zai magana da shi ba ba zai kalle shi da idan rahama ba ba zai tsarkake shi ba kuma tabbas yana da azaba mai raɗaɗi ja a ahadu ruwatihi ɗaya daga cikin marwaita sai ya zo wa tala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ta fara tabbata gare shi da alayensa sai ya karanto wannan ayar Inna إن الذين يشترون بآل الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقال امرؤ القيس sai wannan sahabi umrul qais sai yace ashhad anni qad taraktuha lahu kullaha yace ya ma'aikin Allah ina shelanta maka ina sheda maka na bar masa wannan dilin gabaki daya ya haƙura in ke sai ya rantsi ya haƙura ya bar mai amma za a da ina a gaban Allah shi ya yadda ya yi asararta a duniya saboda ya samu ne ya samu sakamakonsa a gaban wa Allah shi kuma wannan zai biya ina gobe kiyama don girman filin haka za a ibo ta daga saman duniya zuwa ƙasa ta bakwai sannan a ɗaura mai ya kawo da gaban Allah ranar tashin kiyama wani mutum ya taɓa yi wa sa'ad ibn abi ƙasir irin wannan sa'ad ibn abi ƙasir ya mai sharti ya ya wato yi wa sa'ad ibn abi sa'ad ƙasir abi waqqas ya masa sharci a zamanin na Umar Sa'ad ibn Abi kafin shi kuma yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna ɗaya daga cikin mutane goma da suka fi kowa daraja a duniya a wannan lokacin haka mai sharri yace ni ne kace ban iya sallah ba ya kai karar da wajen na Umar yace ya Allah ka tsawaita shekarun wannan mutumin kuma ka jarabce shi da mata mutanen mata wallahi mutumin nan sai da ya tsufa tukuk-tukuk amma yarinya karama budura za ta zo wucewa sai taba mata baya in ta zo wucewa ya tsufa sosai ba amma in je mace za ta zo wucewa sai ya taba in an mai magana kai dai tsohon banza ne sai ya ce a babat ni wasu sa'adai ai addu'an sa ne ya kama ni ya mu mummunan addu'a shi nan shi ne kama ni akwai mutane irin haka shi ko ne ba ka faɗi ka faɗi in dai zai raba ka da wannan dukiyar shi dukiyar yake kallo amma baya kallon lahira wannan shi ne hadisi na biyu hadisi na uku shi ne hadisin abu huraira wanda imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama mutane uku Allah ba zai taɓa kallon su da idan rahama ba ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim Allah ba zai yi dubi zuwa gare su ba wala yuzakkihim Allah kuma ba zai tsarkake su ba walau ma'azabun alimun suna da azaba mai raɗaɗi ranar gashin alkiyama waye sai ce rajulun mana abin sabil fadla ma'in indahu mutumin da ya hana matafiyi wanda ya yada zango ruwa ya san masa ruwa ya sha don ya ci gaba da tafiya ko ya ƙara a matsayin guzurinsa na tafiya mutum ne matafiyi sai ya ɗan zo wucewa sai ce da Allah a taimaka min da ruwa don ya ƙara guzurinsa ya ci gaba da tafiya sai ka hana shi to ga hukuncinka Allah ba zai kalle ka da idan rahama ba Allah ba zai tsarkake ka ba Allah kuma ba zai yi magana da kai ba dan yana fushi da kai ranar tashin alkiyama sannan kana da azaba mai radadi waye na biyu shi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa rajulun halafa ala til'atin ba'da al'asr dan kai mutumin da ya rantse a kan kaya bayan la'asar to kaji bala'insa har kasuwa ne bayan la'asar yanzu ba muna bayan la'asar ba ce da Allah nawa ne wannan abin ya ce dubu ashirin sai ya ce mai ana biya dubu biyar sai ce alƙur'anin Allah ko shi bai same ta haka ba alhali ƙila dubu uku ya ta yana yin haka ko to kuma bayan la'azar wayo ka mutu ga hukuncinka in ji Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kalle ka da idan rahama ba ba zai tsarkake ka ba ba zai yi magana da kai ba sa'annan kuma kana da azaba mai radadi sai ya ce wa rajulun baya a imaman oh, wannan ya shafi malamai da ɗaliban ilimi da 'yan siyasa duk mutumin da ya yi wa shugaba mu baya'a fa'in a afahu wafa lahu imana shugaba ya zama shugaba sai ya zo ya masa ne sai ya zo masa congratulations an ne kila abokinka ne kila ɗan jam'iyyarka ne kila kana daga cikin wa'anda suka kururuta har ya samu ko da ya samu sai ka zo ka mai mubaya'a ba lale masha Allah a muna taya ka murna muna taya ka murna fa in a afahu wa balau in ya baka contract ko ya baka wani abu sai ka ce a ai shugaban nan namu ne mutumin kirki ne kai ta kururuta shi wa in lam yu'tihi lam yafi lahu inda ba ka komai ba sai ka dinga zagin shi ka shigo cikin social media da gidan rediyo da duk wani kafafen sadarwa kana zaginsa kana cin mutuncinsa ka ga malamai ba za su sha nan ba ɗaliban ilimi ma ba za su sha nan ba sa'annan 'yan siyasa dumu-dumu su ne uwa uba a nan saboda duk wanda ya yi maka kamfen in ka ba shi wani abu za ka ga kana saya shi fada in aka zo ana faɗin wani abu a kansa amma in ka gama kamfen ya zama kuma ya kai ka kila ma an ka kira shi baya daga wayanka to duk inda ka je sai ka bata shigo. Ka to kai ma ga hukuncinka a gaban Allah ranar tashin alkiyama to ka ga yan siyasa sai a sake lali ɗaliban ilimi sai a sake lali malamai ma sai a sake lali dan idan wani dan siyasa ya ba ka kuɗi ka tallata shi ka gama tallata shi lokacin da ya zama ka biyo shi a baya kana so ya maka wani abu yaki ka zo kana zakin sa ka ce mu muka yi kamfe mu za mu barar da shi to ga hukuncin ka a gaban Allah kaga dole ka yi taka tsantsan akan shiga harka ta siyasa shi za dole a wulakanta malamai ya fito da su social media sai an ba ku miliyan goma wannan alkawali ne alhali ga karuwai don ana ba su miliyan 100 miliyan biliyan ko amma waka a ba su biliyan amma ba za a fito a ce an ba su ba sai dai a ba su da izza ko kuma a sa ana ma maraman yana haskawa a buɗe muku magana musgo a ce kudin alkawalin da aka yi kuma sai ka ga mutanen da aka tara a wurin miliyan goma nan ko mutum ɗaya ba zai mai wani abu ba amma da an gyara ku an ce to ga sakamako alkawalin da aka yi da ku an tozartar da ku saboda ne kwaɗayi mabuɗin wahala to kaga in ka je ka zage shi ka ce kaza ka ce kaza to ka sani cewa ga hukuncin da manzon Allah ya ce in shugaba ya baka ka yabe shi in ya hana ka ka zage shi ka ce mutumin banza ka mai shari da sauransu to wannan ga hukuncinsa a wajen Allah gobe kiyama Allah ka kiyashe mu wannan hadisi imamu Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa haka Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa haka imamu Tirmidhi har ma imamu Tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun hadisi ne ingantacce saboda haka sai mutane su yi taka tsantsan a gane wa'annan siffofin sai ka duba wanne ka fada ɗaya daga ciki sannan sai ka fara kiyayewa alaƙarka da ubangiji kuma ka kiyaye abin da zai sa ka fada ɗaya daga cikin guda ukun nan Allah ka kiyashe mu sai mu tashi wa inna minhum la fariqan al alsinatahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da bayani daga cikin siffofin yahudawa da kuma nasara ya ce wa inna minhum lallai a cikinsu wasu daga cikin yahudawa da wasu daga cikin nasara lafariƙan akwai wasu ɓangare yalmuna alfinatahum bil kitabi suna karkatar da harafansu lokacin da suke karanta taura da injila litahsabuhu min alkitab don ku zaci abin da suke karantawa daga daga attauran ne ko injira. wa ma huwa min alkitabi Allah ya ce kuma wannan ɗin da suka karanta wallahi ba da cikin attaura yake ba balle injira wa yaquluna huwa min indillahi kuma su dinga ce muku abin da suka karanto muku daga Allah ne attaura ce ko injira Allah ce wa ma huwa min indillahi alhali kuwa abinda suka karanta kwata-kwata ba daga ƙur'ani yake ba ba daga attaura yake ba kuma ba daga injila yake ba wa ya kulu na allahi ba wa hum alamun kuma su dinga abu suna jingina wa Allah alhali suna sane maganin da suka yi karya ne sai ya karanto maka sai ce ma wannan aya ce kuma ba aya ba ce kaga yanayin salon karatun attaura sai su karanto wani soki burusu Yadda usulubin karatun attaura take sai su karanta zai ce maka wannan aya ce a cikin attaura ko kuma yadda karatun injila take sai su ɗauko usulubin karatun sai su karanto maka zai ce maka wannan injila ne ai Allah ne ce ko kuma yanda usulubin karatun alƙur'ani yake da jerin gwanan ayoyin sai shi ma ya ɗauko ya yi sai ce maka wannan alƙur'ani kamar yadda musailamatul kazzab ya dinga yi sai ce maka shi ma an saukan mai da alƙur'ani albiru malbiru wa ma adraka malbiru hayawanun kabirun lahu zulufun tsaurin wai giwa da giwa ke zarar da kai giwa wata dabba ce zungureriya kasotuwa tana da dogon hanci wai aya ce a qur'ani wai a rashi qur'anin fa har lokacin da Allah ya saukar da aya ya saukar da suratul asr cikin dare Allah ya saukar da suratul asr da gari ya waye suka haɗu da amru dan as lokacin da musulunta ba sai ya maza ma za a ƙunzila ala muhammadin ya kai ne aka saukar da annabi muhammadu sai ya ce ƙunzila alaihi lailatar bariha suratan kafiratan wajiza jiya da daddare an saukar da manzan Allah wata gajeruwar sura fasala alaihi suratar asir sai karanto mai suratar asir wal asir innal insana da fi husrin illal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr fa ya karanto ba sai ce wa kazalika ana unzila alayya yace ni ma an saukar mun sai karanto mai wata soji burutu yana gama ji sai yace a hada qur'anu kai wannan ne ƙur'ani wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhibun yace na rantse maka da Allah kai ka san ni na san kai maka da shi kaga wuce wurin kenan ya kai ka san ni na san kai makaryaci ne amma bai ya karanta qur'ani ba amma da ya karanto mai yadda kai wannan karya ne to akwai waɗanda za ka gani wannan musiba ce ana samu a cikin yahudawa su karkatar da aya ma'anarta su ce ga abinda da Allah ke nufi kuma ba haka bane ko kuma ma ayan ma babu ita kwata-kwata su kago ta su jera ta a yanayin karanta a taura su ce aya ce ko kuma su ɓoye ta ga baki ɗaya to haka ƙur'ani ma za ka ga wani mutum zai zo saboda abin duniya sai ya karanto maka wani ƙarya akwai wani bawan Allah da ya taɓa kira na yake ce min an ba shi wai lakari na falala sai na ce menene na falala da aka baka sai ce an ce dinga karanta yau mahun bari zuwa Yau yawma hum yau yawma hum barizun wai shi ne lakanin bulala in dai ya fita akwai kaya za su ga sai na ce ka san ma'anar ayar sai ce a sai na ce to an ce yau yawma hum barizun ranar da Allah zai kado su gobe kiyama ranar da Allah zai kaɗa mu ni da kai a gabansa la yakfa ala Allah minhum shay ba wani abin da zai koyu a ɗabi'ar mu a wajen Allah sai Allah ya ce limanin mulkul yau kai jama'a mulkin yau a hannun wa kake imamu kurtubi ya ce sai an shekara arba'in ba wanda ya iya amsawa saboda kwarjini nawa Allah Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba annaba ma suna cewa nafsi nafsi balle ni ko kai karabiti ko matsayin mu ba sai ce to an ce lakani ne kuma an karɓi kuɗi maɗuɗin kuɗi a hannunsa na ji Allah ya kyauta Allah ya ƙara don nan gaba inda wani malami ya ce ma ga abin da manzan Allah ya ce an ba za ka shi wannan kuɗin ba amma haka ake babbarin gudun shi maganin ka to kaga irin wannan sai a juya maka aya abin da Allah ya faɗi a juya maka shi sabanin abin da Allah ke nufi to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan wannan shi sa imam mujahid bin jabar da imam sha'abi amir sha'abi da imam hassan al-basri da qatada bin da'ama as da rabi'u bin anas suke cewa yalwuna alsinatahum bil kitab ay yuharrifunahu suna karkatar da harasansu a wajen karanta al da injila haka su ma mayagun malamai da suke fatar da mutane za su karanto maka wani abu a ce maka kuma ƙur'ani ne haka imamun bukhari ya rawaito daga abdullahi dan abbas annahum yuharrifuna wa yazidun cewa yahudawa da nasara suna cirewa kuma suna ƙarawa. suna karkatar da wata ma'ana ma ba abin da Allah nibi ba wani ayan ma sai su boye ta kamar lokacin da wasu yahudawa suka samu matsala wani mutum mai aure ya yi zina sai suka zo wurin manzan Allah suka ce to muna so ku yi mana hukunci sai manzan Allah ce da ƙur'ani kuke so a yi muku hukunci koko ko da attaura sai suka ce muna so ka yi mana hukunci da alkur'ani sai ce a ƙur'ani in mutum ya yi zina yana da aure a jefe shi kuma wannan mai aure ne sai suka ce a muna so kai mana da attaura sai wanzala ce to me aka rubuta a cikin attaura ya ce a zo da aya aka zo da attaura mai karantawan sai ya ɗaura hannunsa ya rufe ayar da take maganan kan rajimu ita ma a cikin attaura an ce a jefe shi ne sai ya danna ayar sai ya ce abinda attaura ta ce a yi wa mutum jirire a yawo da shi a garin madina ana dungure masa kai sai a kyale shi abdullahi bin salam yana gefe yana zuwa sai cire hannunsa ya ce cire hannunsa ya ce ya ba ki allah karya yake yi ba haka yake ba gashi nan a cikin attaura an ce a jefe kaga yanzu ai sun kawar da shi ba abin da ke cikin attaura ba suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine Abdullahi dan Abbas kamar yadda Imam al-Bukhari ya daga Abdullahi dan Abbas ya ce suna karawa suna rakewa kamar yadda Bible Old Testament da New Testament ko shi ma attaura kaga akwai attaura ita ce al'adul qadim sannan kuma akwai at-Talmud ita ce al'adul jadid sannan kuma akwai shirgin talmud ne mishina. kuma duka sun ce na Allah ne bal ma sun ce sharhin ma ya fi wanda ya karanta mishina? ya fi wanda ya karanta a taura samun lada kaga ne kenan a daina karanta a taura a koma ana karanta maganganun malaman su bar maganar Allah kenan saboda magana ce ta malamansu a ciki shine Allah ya ce suna karkatar da harasansu wajen karantawa kamar ƙur'ani ne ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami a maka tambaya ko ɗalibin ilimi saboda kana tare da wani mai kuɗi ko kana tare da wani alhaji ko kana tare da wani distinguish ko kana tare da wani excellency ko wani siyasa ko wani basaraki ko mai sarauta a tambaye ka dokar Allah a tambaye ka ne kaza ga abin da Allah ya ce sai ka juya ka ce a ba haka bane ai kaza ne to kai ma za ka fada cikin wannan hukuncin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai yi fushi da wannan mutumin da ya irin wannan ɗabi'a sa'annan kuma yana da azaba mai raɗaɗi saboda ya ce abinda Allah ya faɗi kuma ba abinda Allah ya faɗi ba ne shi ne ya ce wa ya ƙunu na huwa ne na suna cewa wannan bayanin da ka ji daga wurin Allah ne wa ma huwa min indillah alhali kuwa maganan da suka faɗi ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadiba wa hum ya'lamun suna faɗan ƙarya su jingina wa Allah suna masu sanin cewa wannan abin ƙarya ne ba Allah ya ce ba kuma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ba kawai saboda su wa iyayen gidansu waɗanda suke ba su abin duniya abinda mutum ya kasa ganewa shine duk yadda za ka faranta wa wani mawadaci ko ne mulki ko ne sarauta rai da abin da yake so in an tambaye ka kuma ka ba haka ba ne. wallahi abin duniyar nan da kake nema a wurin Allah ba zai baka ba sai ka gama faɗi kuma ya je ya kira wani wani malamin ya gaya mai gaskiya sai ya dinga kallon ka mutumin banza shi ne maganar don su kansu mawadatan da masu mulkin sun san sun yi categorizing ɗin malamai jin ranar da yake son gaskiya san malamin da zai kira don ya san inda zai kira shi gaskiya zai gaya mai sai ya ce a kirawa ne in kuma yana son kansa ne son rai yake so ya san malamin da zai kira zai ce a me kuke so ya ce a muna son amsar da muke so a bamu sai ya ce kira malam wani in ya amsar da kake so a baka ne to kira malam wani zai ba shi ɗansan da yake so su kansu mutane sun sani da talakawan da mawadatan kowa ya sani in kana sa wanda zai gaya ma gaskiya ne ko ne zai faru zai gaya maka sun sani za a ce ma kira malam wani in ya gaskiya kuke so a tsage muku to ku kira shi zai gaya muku amma in kuna son a ba ku fatawa daidai da abin da kuke so to ku kira malam wani zai ba ku za ku ji fatawa iri iri mutane su da kansu sun sani to kuma wallahi wannan bai canza dokar Allah a kan ba shi ma bai canza dokar Allah a kansa na malami ba saboda ai amana ce ilimi yadda shi ma kuɗi aro ne Allah ya baka mulki ma aro ne Allah ya baka ilima ilimi shi ma ne amana ce Allah ya baka duk sai an tambaye ku kai da Allah ya baka ilimin ka karantar da mutane ka gaya musu zaɓen Allah yadda Allah ya ce a isar haka kai ma mai kuɗi da Allah ya baka wadata ba wai ya fi son ka bane a son akan sauran mutane akwai mutumin da Allah yana son sa fiye da kai amma sai bai bashi dukiya ba kai sai baka shi aka bashi da talauci saboda ana so a gwada shi kai ma da aka baka dukiyar ba wai dan an musar ka bane a ana so a kwada ka da dukiyar kai kuma da aka baka ilimin kai kuma amana aka baka Allah yana gwada kai ya gani zaka sauke wannan amana to kaga yanzu kiyarwa ne duk kai kowa ya san yadda zai yi don wallahi kowa sai an tambaye shi kai malami za a tambaye ka Dalibin ilimi ma sai an tambaye ka shi ma mawadaci ko mai sarauta ko mai mulki shi ma sai an tambaye shi gwargwadon nauyin da Allah ya daura wa kowa a ciki gwargwadon irin abin da Allah zai tambaye mu akai Allah ka shiryar da mu a wannan gabar ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe mu tashi akan ma kana li basharin an yutiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li insha Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya ara mana numfashi zuwa gobe na'am Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam. Me wannan tambaya da tambaya guda biyu ta farko yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tarawih da tahajjud a goma ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi tarawih da tahajjud a goma ƙarshe ba guda ɗaya yayi shine kuma tarawihin dambe shine yayi shi har zuwa gab da asabaki haka manzo Allah yayi shi kuma ma hadisin Jabir ɗan Abdullahi wanda imamu a ah, ya fitar a cikin musannaf nasa shi ya rawaito lokacin da aka yi sallar tarawih haka kuma shi ya rawaito lokacin da aka raya ta a zamanin sayyidina Umar yace wa kanu yaqra'una bi dina sun kasance suna karanta aya ɗari a duk raka'a asali shine in aka yi raka'a biyu kowace raka'a za a karanta aya ɗari in aka yi raka'a biyu sai a huta da minti goma zuwa sha biyar sai mai ƙara nikewa sai a ƙara kawo ɗari raka'a ɗaya aya ɗari raka'a ta biyu aya ɗari sai a ƙara hutawa da minti biyar zuwa goma sha biyar sannan sai a ƙara tashi a kawo har zuwa karfe uku ko karfe hudu wani lokaci sabai suka ce mukan yi gudu mu koma gida don mu samu mu ci sahur kada asbahi ya rike mu sannan mu dawo masallaci haka suke yi wannan shine abin da ya tabbata a dari kuma shine malaman musulunci suka naƙarto a da littattafai na hadisi an yi ana ganewa rauninmu ne na yau duk masallacin da aka ce za a ai ba za ku zo sallah ba daga limar ce ladan ma ba zai ke zuwa ba guduwa zai yi kun gane in mutane za su wace yawa eh. Allah ya samu dace tahiyatul masjid zai fara yi a al-fajr an fi so ka yi shi a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'atan al-fajr ne a gida akwai wata sunna na raka'ata al-fajr wanda da yawan mutane ba su fassa ba shine dan shingida idan kai raka'atan al-fajr raka'a biyu ta ne, sai ka dan shingida ta damanka ka dan kafa biyar ko goma sai ka miƙe sai ka tafi masallaci to kagan ka zo masallaci kaga wannan sunnan ne ba za ka same ta ba saboda a wannan lokacin mutane duk sun cika ko da yake in azumi na ja masallaci na ƙara ramewa ne farko farko ne kafin ka zo za ka ga masallaci ya cika amma in azumi ya fara ja za ka ga masallacin na ramewa akwai lokacin da ma a goma karshe karshen da ma sallan asuba za ka ga kila da ƙyar zaun farko yake cika duk tsoron mutane an shanta ke eh Allah ka shirya da mu kuma ka jalar da mu mu gyara na'am ina so ma da ya fakarwa game da ci ko sha da hannun hagu domin yana faruwa musamman wurin mu da baki za ka gudu suna ci wani abu da hannun hagu ko ku ga na yana sha abin sha da hannun hagu to na farko dai mu ji tsoron Allah mu sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan ne ke cin abu da hagu amma shi musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul bi yaminik ka ci da damanka kuna ganewa kafin ka ci kuma ka ce ne bismillah sannillah wa ya biyamin ka kira sunan Allah sannan ka ci da hannunka na dama ana ganewa in ka ci da hagu to kai shedan ne kuma shedanu ne ke ci da hagu kaga kai ma ka zama ɗaya daga cikin shayadinin insi kai ba na ba bane kai na insu ne Allah kuma ka shirya da mu na'am wani su ne assalamu alaikum mala ya hukuncin wanda ya yi tsaki a cikin sallah saboda limanin ya rike su a cikin sallah Allah ya shirye shi sallarsa na nan amma bai kyauta ba ai baki ba magana ya yi ba ko yana jin haushin limanci wa wace ka zo ina gani kila yunwa yake ji kuma bai yi sahu da bai yi buɗe baki ba yana Allah Allah kila liman ya dan karanta muhammadani sai liman ya ja ya kila karanta sabbi isma rabbika a'la sai ga ai wannan ya ya bata mai lokaci kai dai Allah ya shirye ka ba daidai bane kuma shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sunnansa baya yin sallan magriba sai ya ci abu mu kuma wani jamun saba wai muna Allah Allah sai mu je gida mu ci abinci sai an yi sallar tukunna a'a ka samu ka dan yi daidai ka dan ci ka dan sha sannan ka dan sannan sai ka zo sallah za ka ga ɗan liman yanzu ko da misali liman zai karanta sura mai aya takwas sai ka wasu mutane suna jan haushi amma gariba ko saboda ne yana ganin aya takwas din nan kamar ya ja abin nan saboda yawanci mun saba kawai wani ma in ya yi ƙoƙari shi ne shi da biyu Allah Allah ke koma gida dan ya zargi tuwo ko ya ci ya sha da sauransu a'a shi ne sa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallan magarba sai ya yi buɗe baki kaɗan yi abin da ya kamata shi sa mu ma nan muke yin ifa ana ganewa muna yin iftar a nan a asusunmu yana nan a buke kana so ka sa shiyarka to insha Allah sai ka shigar da shiya ɗin ka kai ma za ka samu ladan mutanen da ake ciyarwa in biliyan ka sa zai maida maka da kwatiriliyan in ka sa kuma tiriliyan Allah zai maka saktiriliyan insha Allah subhanahu wa ta'ala ba kaɗan ba da yawa duk abin da ka sa wa ma an min shay'in fa huwa yuqlibuhu duk abin da kuka ciyar Allah zai rubanya maka shi duk abin da ka aka ciyar da mutane adadin mutane 200 da ake ciyarwa za ka samu ladan kayi azumi 200 a ranar to kaga wannan ba karamin bonus bane ka samu Allah ya ba mu ikon a shigarwa insha Allah muna fatan yanzu za mu ji alat yana shigowa zan na fara dubawa duba mu na'am to kila ba kya fitar da zakka ne idan kuwa kina fitar da zakka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kwato miki haƙƙinki ya dawo miki da dabbobinki amma galiban za su ga makiyaya ba ba suka fitar da zakka ba ba saboda haka in kina fitar da zakka muna fatan insha Allah yi wasu da wannan zakkan da kike fitarwa ki roki Allah Allah zai dawo miki da shi kuma muna fatan Allah ya ja miki da haƙƙi in kuwa ba kya fitarwa to yana iya zama ukuba ce Allah ke miki dan wannan na faruwa da yawa da ƴan kasuwa da makiyaya da makamancin haka za ka ga 'yan kasuwa suna da dukiyar da za su fitar da zakka ba sa fitar da zakka sai dai su juya karshen da sai ka ga Allah ya cilla wa kasuwan gobara waɗanda suke fitar da zakka za ka ga duk bala'i za ka ga Allah ya kiyaye dukiyarsu ka ga gobara mai ban mamaki amma sai ka ga ga shagonsa a tsakiyar gobarar amma ba abin da ya samu shagonsa za ka ga akan na faruwa da mutane 'yan kasuwa mafi galibi za ka ga ina ba suka fitarwa ba to saboda haka kuma wasu yana iya fitarwa kuma Allah ya jarance shi Allah muke roko ya fitar miki da ya dawo miki da dabbobinki ya dawo miki da haƙƙinki su kuma masu yi mana roƙon Allah ya shiryar da su abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yaje mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu ƙarnan mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muna roƙonka ka kare ka hannayen su kada ka ba su ikon wajen da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu ko kuma muna ka duk yanda zamani ya yayi tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauɗawan a lamu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa mu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa maƙwabtanmu taimaka wa duk wani musulmi da ke da haƙƙin taimako gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wa'anda ka jarumce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ya Allah muna roƙonka ka shirye mana da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗannan fitintunu da muke fuskanta a wannan ƙasa tamu da kuma duniya ya Allah ka yaye wa dukkan musulmi a duk inda yake ya Allah masu ɗaukan wannan ɗawainiyar da cutar da al'umma ka fi mu sanin su a cikinmu ne ya Allah ka shirin mana da su in kuma ba za su shiru ba ya Allah ka magance mana matsalar su kamar yadda ka magance fitinar adawa da zamudawa ya Allah ka kare mu daga sharrinsu kamar yadda ka kare maka da madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar ka shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima kuma ka kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallama da sauraro duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi daudin a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك